wanda yake wata na sha biyu watan zulhijja na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina yau shekara ce ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da ɗaya wanda yake muta mu kasan Nijar har yanzu ba ta sanarwa yaushe ne za a sallah ba saboda haka shi yasa ba makama ya samu kan bace wanda wanda ya daidai da sha ga watan sha na baturi na shekarun haihuwa annabi Isa shekara dubu biyu da goma kuma wannan shine darasinmu na biyu a wannan littafi na aqidar Muhammad da Abdul Wahabi a wannan masallaci na bakin kofar babbar tashar maradi a sheikh almujaddad muhammad da abdul wahab rannan mun karanta wani abu kaɗan daga cikin tarjama ta cikin tarihin shi to kuma yau za mu karanta abin da a da shi wadda yake ita ce asalin karatun wanda yake sai mun karance matanin aƙida tun da bai da yawa kamar yadda muka ambata nan wato sannan mu komo mu bi sharhin da babban malami ya mai zaid bin muhammad bin hadi al-mudkhali ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Saudiya a yanzu eh, dan eh, Ibn Hadi al-Murkali wanda ke wannan darasin kenan darasi ne na biyu matanan aqidan nan tashi ya ɗauki fakara kamar guda 22 Ha? Ah? sai mu ce bismillahir rahmanir rahim malai basmala ya ce abin da a da shi na ɗaya laha wa man hadarani min mala'ika wa ya ce ina shaidar da Allah ina shaidar da duk wanda ya halarce ni ke tare ni lokacin da nake magana na mala'iku wa ushhidukum kuma ina shaidar da ku yan adam dangin halitta anni a'taqidu ni cewa da shi Muhammad da Abdul ina kudirce ma abinda ita kadatuhul alfurkata annajiya ma ita kadatuhul furqatin najiya ina kudirce abinda duk alfurkatun najiya ta kudirce ma'ana aqida wato wanda ke ahli sunna wal jama'a ina kudirce dukkanin abinda sai kudirce ne ba ni da wata aqida da ba ta su ba su ne wa ahli sunnati wal jama'a su ne jama'a ahli sunna wal jama'a menene suke kudircewa ya ce min al-iman billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal ba'th ba'da al-maut wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi wannan shine wato daga cikin abin da yaki da ahlus sunna wal jama'a min kenan sai ta za al-bayaniyya wato na imani da Allah imani da Allah ya kunshi imani da sufofin shi da sunayen shi kyawawa da sufofin shi madaukaka ba tare da takayifi ba tare da tadili ba tare da taharifi ba irin yadda Allah ya kan kanshi wato da sufa da ta da shi irin yadda manzon shi ya sifanta shi da sunaye ne kyawawa da sufofin shi madaukaka da tabbatan mai shine kadai abin bauta da kore shirka daga gare shi sannan imani da mala'iku wa mala'ikatu shine imani da cewa tabbas mala'ikun Allah akwai su halitta Allah ne bayan Allah ne su ba abin bauta bane su ma bayi ne masu daraja a wurin Allah tabaraka wa ta'ala la yasbiqunahu bil qawli ba su rigan Allah ga wata magana su da magana shine suke aiki da umarnin shi ne suke aiki wa kutubihi da imani da littafan Allah tun daga at-taura linjila zabura alqur'ani mai girma sun bai ibrahim da dukkan littafin da aka kama wani annabi ina imani da shi shine aqida ahlus sunna wal jamaa wa rusulihi da manzannin Allah kaf tun daga farko annabi nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina imani da shi wannan shine aqida ahlus sunna wal jamaa wal ba'th ba'da al maut da imani da cewa za a tashi kiyama bayan an mutu duka to za a tashi kiyama ayi hisabi tsakanin bayi wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi da yin imani da kaddara mai kyau da mara kyau duk abin da ya same ka na dadi kasancewa daga Allah ne abin da ya same ka mara dadi kasancewa daga Allah ne abin da Allah kaddara maka ne kai bawan Allah ne ba ka iya hana kanka ga abin da aka kaddara ma tun kana cikin cikin mahaifiyarka abu na biyu wa min al imani billahi yace daga cikin imani da Allah shine al-imani ma wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da daga cikin imani da Allah yin imani da abin da Allah ya sifanta kanshi da shi a cikin littafin shi da bisan harshen manzon shi sallallahu alaihi wa sallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin ba tare da canza ma'anar ba ba tare da kore sifar ba da Allah ya sifanta kanshi da shi bal ataqidu anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Muhammad Abdul Wahhab yace ina imani da cewa ina cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abu da ke misalin shi wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne ko mai gani ne ya sufanta da sufa ta ji ya sufanta da sufa ta gani irin wadda ta dace da shi ba irin tamu ba tashi ta fi ƙarfin tamu ko ya muye juna ganin wani ya fi ƙarfin na wani jin wani ya fi ƙarfin na wani yanzu wani zai ce ya ji kaza amma kai baka ji shi wani zai cinkaye wani abin da kai baka gani karatu ma kana ganin mu sai mun saki lashi wani yaro da ya diba nan shi ba sai ya saki lashi ka ganin ma ba dai bane ko tsakanin mu mu halitta yan adam ko da saboda haka Ma'amar da Abdul Wahab ya ce fala anfa anhuma wa safa bihi nafsuhu bazan kore ma Allah abin da ya subanta kanshi da shi ba irin yadda yan bid'a ke yi yace shina nan akan abin da ahlus sunna wal jama'a suka tayi akai sai Imam Malik Abu Hanifa Shafi Ahmad bin Hanbal da Sufyan ats sai Ibn Mubarak da sauransu wala uharrifu al-kalima an muwadihi bazan canza kalma ba bazan canza kalmomin Allah daga inda Allah ya aje su ba wala ulhid fi asma'ihi wa ayatihi bazan yi ilhadi a sunayen Allah ba da ayoyin Allah in canza musu ma'ana ba ni ilhadi suna nan irin yadda magabata na gari suka tayi akai wala ukayyifu bazan ce ni yassa Allah yayi kaza ba a bazan kawo kaifa ba wala umathilu sifatihi ta'ala bi sifati khalqihi ba zan misalta sufofin Allah ta'ala da sufofin halittar shi ba in an ce Allah na ji ko Allah na gani ko Allah na da ido ko Allah na da hannu sai in ce to kamar na mutane kenan ko kamar na dabba kenan ba zan yi haka ba a'a irin yadda magabata suka tafi sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina to haka ni ma na tafi ba zan bi hanyar yan bid'a ba ina dan bisa hanyar ahlus sunna wal jama'a li'annahu ta'ala la samiyya lahu dan Allah ta'ala bai da wani da ke iya ɗaukar irin sunan shi ku bai da hankalin ku karatun ku wanda bai gani ba ku wala da shi kar ku zo bai fahimta ba ku ba ku fahimta ya kuri ya saurari tunda ya makaro wala kufa alahu babu wani wanda ke kufa ga Allah wanda za a ce ya iya tsayawa matsayin Allah ya iya yin kama da Allah ya iya irin ayyukan Allah babu shi ko kuna gana akwai wanda ke iya daukar sashen yin halitta ko kuna gana akwai wanda ke iya daukar sufar yin ruwan sama ko sufar warkar da marasa lahiya ko sufa ta kashewa ko ta rayawa ko ta arzitawa ko ta taimaka ma mata wajen haihuwa su haihu lahiya abin yawa gare shi ba mu iya ɗaukar ɗaya daga cikin wannan wala da lahu kuma Allah bai da kishiya ba wanda ya isa ya kishi da Allah ya ce yana iya gasa Allah kun san kishiya na iya kokarin ta ya kama da kishiya ko to ba wanda ya iya ja da Allah wannan zai wala yuqasu bi khalqihi ba za a kiyasan Allah ba a kwatanta shi da wani daga cikin halittar shi fa innahu subhanahu alam bi nafsihi wa bi ghairihi Allah ta'ala shi ya yi kowa sanin kai ne kuma shi ya yi kowa sanin wani shi to ya nuna ba ɗaya yake da kowa ba sufar shi ta bambantar sufar mu ko da shi na da hannu muna da hannu hannun shi daban namu daban ko da shi na da ido muna da ido nashi daban namu daban ai mu kan mahalarta idan mage daban irin namu na mutane daban hannun biri ko da yana biri yana da kama da mutum hannun biri daban irin namu na mutane daban ko da ganin kafa biri ka san kafa biri ce ba ta mutum ba ce. ko da ganin kawai giwa ka san ba ta jaki ce, ko da ganin ta jaki ka san ba ta saniya ba ce, to saboda haka in an ce Allah na da hannu ko yana da ido ko yana da kawa kar ka ce wai ka kamanta shi da wani daga cikin halitta a'a na shi daban na mutum kuma tun da ya tabbatar da yana da dole mu yarda yana da tunda annabi shi ya tabbatar da yana da dole mu yarda yana da tunda sahabbai suka tai akan haka tabi'ai suka tai akan haka su maliku su shafi su abu hanifa su amr bin hanbal ishaq bin rahuwiya ibn mubarak da sauransu duk sun tai akan haka to mu ina muka samu ilimin da ya wuce nasu sai dai bata yawa suna ne ake tarewa na hannun ko kafa ko gani ko ido amma ba za su kama da juna ba to Allah kuma ne wasa da kila ne mahi gaskiyar zance tunda ya ce yana da hannun ko yana da kawar to haka ne wa hasan hadisa shi kyawan zance tunda ya zanta cewa shina da sufa iri kaza da iri kaza da iri kaza to dole mu yarda cewa akwai su فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من آل التكييف والتمثيل الله ya tsarkake kan shi daga abinda da masu saba mazaban ahlus sunna suka sufanta shi da shi masu ahli takyifi masu cewa kamar kaka za a yana da hannu ko kamar kaka za a yana da kafa wa tamthili masu son su kwatanta abin da cewa to in an ce haka nan to yayi kama da mutum ko yayi kama da kaza wa amma nafahu anhu nafuna da kuma ya tsarkake kanshi daga dukkan abinda wa'anda ke kore mai sufofi suke kore sufa wanda ya sufanta kanshi da ita min ahadat tahrifi masu canza ma'anar kalma wa ta'dili masu kore sufofin Allah da ce ba shi da hannu ba shi da kawa ba shi gani ba shi ji da sauransu faqala ta'ala inda Allah ya tsarkake kanshi sai yace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yace tsarki ya tabbata ga ubangijinka sarkin ubangijinka ya tabbata gare shi ubangijin izza ya tabbata tsarkin nan gare shi daga abin da suke sufanta shi da shi to abin da suke sufanta shi da shi ya tattaro maganganun yan bidi'a kenan masu kore shi daga sufan da ya sufanta shi da ita sufa ta kamala da ya sufanta shi da ita annabin shi ya bayyana to ya tsarkaka daga kowannen kore sufa ta kamala da suke ne wa'anda ke sufanta shi da sufa su kai su masalta shi da sufa ta halittu to shi ma ya tsarkaka daga wannan tahrifin nasu da wannan ta'dilin nasu ya ce wa salamun alal mursalin kuma aminci ya tabbata bisan manzanni alhamdulillah rabbil alamin dukkan nau'in godiya tabbata ga Allah ubangijin ta halakkai abu na uku wal furqatin najiya wannan jama'a wadda za ta tsira gobe kiyama ita ce furqatin najiya su sun zan wastin ne tsaka tsaki fi babu af'alihi ta'ala bainal qadariyya wal jabariyya su ne tsaka tsaki a cikin baban ayyukan Allah ta'ala sun zan ba su zarce iyaka irin kadariya ba ko ba su yi zarce iyaka irin ta jabariya ba kadariya wato suna ganin Allah bai kaddara komi ba mutum shi ke halitta aikin shi wallahu khalaqakum wa ma eh, eh, ta'maluna Allah shi ke halitta ku da abin da kuke aikata suka ce mutum shi ke halitta aikin shi ba komi na Allah su kuma jabariya su kuma sai suka zarce iyaka su kuma sai suka nuna in mutum ya yi saƙo Allah ya tilasta shi yi kamar yadda wato ganyen ice iska ke motsa shi ba shi ke motsa da radin kanshi ba sai suka kore laifi daga mutum suka nuna ai Allah ya sashe yi kaga wannan duk sun wuce iyaka to ahli sunna wal jama'a sai suka zan tsaka tsaki Allah shi ke halitta aikin bawa shi ke halitta bawa amma aikata aikin ana danganta shi ga bawan inna alheri ne aikin umma mugu ne ana danganta shi ga bawan kenan na an kore magana kadariya an kore magana jabariya wahum har yanzu dai ahlus suna wal jama'a firqatun najiya sune wastan tsaka tsaki fi babi wa'idillahi bainal murji'a wal wa'idiyya suna tsaka tsaki a baban wa'idi na Allah alkawali na azaba da Allah ke yi cikin ayoyi da wanda annabi ke ambata cikin hadisai sun zan tsaka tsaki tsakanin murji'a da wa'idiyya murji'a sune wanda ke ganin cewa in dai kai imani to duk zunubin da za ka yi ba zai cuce ka ba kun gane ko in ji murji'a in dai ka riga ka iman da Allah yanzu saban da za ka yi zinace zinace da za ka yi shirkar da za ka yi wani da za ka yi ba zai taba imanin ka ba kaga wannan sun wuce iyaka su kuma wa'idiyya su ne khawarij da mu'tazila su kuma sai suka tai akan cewa mutum in dai ya aikata aikin laifi to zancen musulunci tare da shi babu ya zama kafiri makareci kafiri mazinaci kafiri ne a wurinsu kun gane ko duk wani mai zunubi kahiri ne kuma mai dawwama ne cikin wuta ba ya shi da kahiri ba su da bambanci kaga sun wuce iyaka to sai zan ahli sunna wal jama'a a wurin su mai aikin kaba'ira ko zina ko ƙarya ko wani aikin laifi da ke kama wannan duk wanda bai kai kafirci ba to shi ba kafiri bane fasiki ne da zai iya shiga wuta in Allah bai yahi mai ba ko bai tuba ba zai iya shiga wuta ya zauna gwalgwadan laifin shi akwai da Allah zai hidda shi dan bambance shi tsakanin shi da kafiri tsabagi Allah ya sa mun gane wannan sannan wa hum wasdun fi babul imani wad dini bayan al-haruriyya wal mu'tazila sune tsakatsaki a baban imani gehen baban imani da addini tsakanin haruriyya sune khawarij da mu'tazila sune mu'tazilawa khawarij sune mutanen da ke ganin duk mai laifi kafiri ne kamar da muka ambata su kuma mu'tazilawa suna ganin wato mai laifi zai tsaya matsayi tsakanin matsaya guda biyu shi ba a ce mai kafiri kuma kawai ba za a ce mishi mai imani ba kun gane ko wa bai'a da guda wa na murji a jahamiyya kuma suna tsakanin bambanci tsakanin murji da jahamiyya wa hum wastin fi babu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainar rafida wani khawarij ayyo su tsaka tsaki ne gehen matsayin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin rafida kawai rafida shi'a masu tsine masahabai albarka masu zagin sahabbai da kafirta su da kuma tsakanin khawarijawa su ma suka kafirta aliyu suka kafirta ma'awiya da su ahlus sunna wal jama'a wurin su a'a sabon manzon Allah dukkanin wanda ya tabbata sabon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama abun karrama ne abun ba matsayi abun ba matsayi ne zaka kame daga abin da ya faru tsakanin su na wato rikici kuma sannan zaka faɗa alherin su sannan zaka kame bakinka daga kurakuran su mun gane ko wannan shine wato abin da ke aƙida ahlus sunna wal jama'a kuma shine karantar qur'ani da hadisi cewa kowane mutum a iya samu in dai kai ba annabi bane za a iya samu gehen ayyukan ka nagari kuma za a samu gehen kurakurai saboda haka Allah ya tahin su keli guda biyu gobe kiyama saboda ya san haka ya halarci bayi za su iya su laihi za su iya su yi aikin alheri za a auna wannan ayyuka da Allah ya tsara duk musulmi ba za su laifi ko ɗaya ba sai dai aiki na ƙwarai za su zo da shi to da ta hi ɗaya na aiki za na auna ayyukan bayi a gobe kiyama kawai wanda bai zo da aiki na gari ba shi kadai matakai ka zo da wani aiki kenan ba magana au oh, kawai sai ka tayi wuta wannan shi ke nuna maka waccan aƙida ta su ba ta da kyau Allah ya tsara bawa mai iya yin daidai ne mai iya yin kuskure ne to kamar yadda muke yanzu masu yin kuskure ne masu iya yin daidai ne to haka sahabbai sun wasu to su sun yi mu mata kafirin na tsira amma sai ga wani ya ketare irin laifin shi na irin wanga lokacin sai ga yana zagin sahabbai can sama yana takulo su daga can sama yana tsini musu albarka saboda wani dan kuskure wanda ba da son zuciya suka yi shi shi kuma yana nan jaga jaga da jinin zunubi kai shi wani har ya taba wani abu na kafirci kafirci amma duk da ganin wannan irin da bahaushe ke cewa ka taka tudun laifin ka yi na wani to wannan kenan aqida ahlus sunna wal jamaa ahli sunna wal jama'a a wurin su dukkanin sahabbai wa'anda suka shahi jinin manzon Allah da wa'anda suka shahi jinin manzon Allah ba dukkan su wa'anda kake yarda da su ne wa'anda kake tabbatar da matsayin su ne wa'anda kake adda'a alheri ne gare su za ka ce musu radiyallahu anhum ajma'ina dukkanin su baki da ba bambanci tsakani wajen wato daraja sai wanda Allah ya hihita ko wanda annabi ya hihita dan wani matsayi wanda an riga an bata shi a wancan lokaci na hudu wa ta kidu Sheikh Muhammad Abdul Wahabi ce ina kudirce cewa annal qur'ana kalamullahi annal qur'ana lahi kalamu sai zan ismin inna ko kuma kamarin inna lalle qur'ani magana Allah ne Munazzalin gairu munazzalun ghairu makhluqin abin sabkarwa ne daga Allah ba abin halitta ne shi minhu bada wa ilayhi ya'udu daga Allah ya hito kuma zuwa gare shi yake komawa ƙarshen al'amari duka wa wuta kallama bihi hakikata hakika Allah yayi magana da Qur'ani magana ta hakika ba majazi bane haqiqa ne wa anzalahu ala abdihi wa rasulihi ya sabkar da shi bisa bawan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rasulihi manzo ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminihi ala wahyihi wanda yake amintacce ne bisa ga wahayin shi wa safirihi da wanda yake an ce safir ai ma'anar safiri ar-rasul al-maslahu bain al shine ma'anar rasul kenan as-safir ma'anar rasul take ce as-safir huwa ar kenan al-maslahu bain al kenan wa jam'uhu sufara'u bidan misini sufara'u kal faqih wal mun gane ko wanda yake shine manzo ibadi kenan ya sabkar da shi ga mala'ika jibril shi ma bawa ne ne manzan shi ne amintaccen shi ne kamar yadda yake cikin alkur'ani mai girma sannan wanda ya amince mishi alawahi bisa wahayin shi wa safiri wanda yake shine dan aiken shi wo bai baina ibadi tsakanin shi da bayan shi kenan shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan sufofi game da na fara ambata a warko manzan shi ne amintaccen shi ne bisa wahayi ne dan aiken shi ne tsakanin shi da bayan shi wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa um-, na biyar wa uminu bi anna Allah fa'alul lima yurid Muhammad ya ce Wahhab ina imani da cewa lallai Allah mai aikata abin da ya ga dama wannan shine aqidar ahlus sunna wani jamaa wala kunu fi mulkihi shay'un illa bi iradatihi ba abin da zai kasancewa a cikin mulkin Allah sai da iradar shi sai da manufatai wala wala yakhruju shay'un an mashi'atihi wala yakhruju babu wani abin da ke iya hita daga mashi'a Allah yadda Allah ya kaunar da duniya ko yadda Allah ya tsara ka kasance to baka iya tare daga wannan tsari a ce kawai ka hita daga kai ne malam Hamza wanda sai ka sai da littafi daga shekara kaza zuwa lokaci kaza mun gane ko sai ka zan ba kai ba baka iya canza kanka amma can da ka fita so harko cikin yare kana yawon kama a san komai za zaka zama ba sai Allah mun gane ko da kaga mace da goyo tana taya saka ce wancan abu Allah bai sa abin da zai zama ko shine shugaban kasa ga wata shekara ko shine babban mai dukiya a kasa ga wata shekara ko shine babban malami a kasa ga wata shekara kawai Allah dai shi yasa abin da ya kumshe mun bayyana wannan ko wannan kenan walaysa shay'un fil alami babu wani abu cikin wannan duniya ya karji an takadirihi wanda zai hita daga kaddarar Allah wala yasduru illa an tadbirihi ba abin da zai faru sai daga tsarin Allah da abin da kaga ya faru daga cikin tsarin Allah ne wala muhayyid ko ma'idin illa wala muhayyirin li'adin an babu wanda ke iya kawar da wani daga kaddara abin iyakancewa karanta kenan mabani babu wanda ke ketare abin da aka zana mai fil lawhi cikin allan Allah wanda ke cike da sai tsirorin rubutun da Allah ya rubuta mu kowane bawa kowane bawa an rubuta zai zama kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kaza zai zama daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kaza zai zama zai zama daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza almajiri ne shi daga lokaci zuwa kaza lokaci kaza dan kasuwa ne shi daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza mai kuɗi ne shi daga lokaci zuwa lokaci kaza ya tsuha daga lokaci zuwa lokaci kaza haka dai aje abu ne mai daɗi ko to wani daga lokaci zuwa lokaci kaza makahu zai zama wani daga lokaci zuwa lokaci kaza gurgu zai zama wani daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza zai zama kuma haka zai zama ba wanda zai kawar da shi daga in dai har kaddara lazima ce kaddara wadda take muta'allika bil asbab wadda ta ta ga sababi to ita ce in aka yi addu'a sai Allah ya kawar da ita ke Allah ya sa mun fahimci aqida ahlus sunna wal jamaa idan ka karanci aqida ahlus sunna wal jama'a al'amuran duniya duka za su sauka gare ka al'amarin addini zai sauka gare ka ka san kana da waye kwakwalwa game da wannan addini kuma ba abin da ke wani ka cikin wannan duniya abu na daɗi ne ya same ka ba za ka hauka cewa ba abu na rashin daɗi ne ya same ka ba za ka hauka cewa ba saboda kai ka san duka wannan daga Allah ne kai musulmi ne wanda ke bisan tsari musulman da aka tsara shi ya tsaru bisan wayewa addini shine wanda ya karanci aqida ahlus sunna wal jamaa duk wanda bai karanci aqida ahlus sunna wal jamaa ba har yanzu yana tare da hauka na guguwar duniya bai gane addini ba sai ka makan bai gane bai gane addini sai na shida wa ataqidu al imana bi kulli ma akbara bihi an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam mimma yakunu ba'da al mauti amma amr ga abdul wahhab yace ina kudirce imani da dukkanin abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da cewa zai kasance bayan an mutu yana da abin da zai biyo bayan mutuwa tambayar kabari tashin kiyama hawan siradi hawan mizani hawan duk aquni ne fitnatul qabri wa na'imihi ina imani da fitinar kabari tambayar kabari azabar kabari da ni'imar kabari ga mutanen kirki wa bi'aratil arwahi da yadda za a mai da rayuka ilal ajsadi zuwa ga jikunan mutane bai komin nasu bi rabbil alamin mutane su tashi su tsaye gaban Allah ubangijin talakai yace duk ina imani da wannan kuma shine aqida ahlus sunna wal jamaa maliku shafi'u abu hanifa ahmad bin hanbal isaac bin rahawiya eh, mun gane ko duk kabi su baki a a'imman nan wannan shine da su za a tada mutane su tsaye gaba ga Allah a maida musu rayukansu su tashi tsaye hufatan eh, eh, uratan gurilan ta tashi ba takalmi kuntaye ba sallah ta zuwa ta da nomin humus shamsu rana ta yi kusa da su har kwakwalwa ta dora ta fasa kuma da hadisi ya inganta akan haka wa tun sabul mawazin a kafa sikilai sikilai za ta sikeli jam'in sikeli sikilai ko sikillai yawa sikillai za a kafa sikillai abin au na lada da alaki lada da zunubi tahi guda biyu na wajen dama haza aikin ka na lada na wajen hagun haza miyagun ayyukanka to a wanda ya janye daga cikin su to shine sakamakon ka in aiki na kwarai ya janye shi ya sakamakon ka kai na kwarai in mugu ya janye shi ya sakamakon ka kai mugu ne Allah ka tsare mu Allah ka taimake mu wa tuzal biha a'malul ibadi za a auna ayyukan bayi da su faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihuna duk wanda ma'aunansu suka yi nauyi da aikin kwarairan nan wannan sune masu rabo sune masu rabauta sune masu tsira wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'aunan suka sassarce na aikin lada ba abin kirki ciki fa ulaika allazina kasaru anfusahum fi jahannama khaliduna wannan sune wa'anda za su asara kawunan su wannan cikin jahannama za su shiga su dawwama Allah ka tsare mu wannan aya suratul mu'minina watun shar dawawin za a bude littattafan ayyukan bayi duk littafin da aka rubuta ayyukanka tun farkon sa da ka balaga ayyukanka na lada da zanibi ana rubuta ana rubuta a bude takardu wannan a karanta su su ma za ana aza su basu su ke da wani hadisi yanzu a ga nauyin su fa akhidun fa akhidun kitabahu bi yaminihi wa akhidun kitabahu bi shimali akwai wanda zai karbi littafin shi da hannun shi na dama akwai wanda zai karbi littafin shi da hannun shi na hagu wanda ya karba da hannun dama wannan su ne masu rabo za su shiga aljanna wanda ya karba da hannun hagu wannan sai sun shiga wuta in ma musulmi ne shi to sai da yayo ya samu azaba wuta sannan ya dawo aljanna in kau kafiri ne ya tafi kenan ya tafi wuta kenan shi kenan mun gane ko fa akhidhu kitabahu kenan sai mu kitabahu idan mafa'uli li akhidh kenan amr eh, ismul fa'il ko la'allaka baqi'un nafsaka ai alkur'ani ya zo da irin wannan malaman lugar larabci sun tabbata da eh, sai na bakwai muhammad dan abdul wahab ya ce a uminu bi haudi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ina imani da tafkin annabin mu tafkin alkausara tafkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da Allah zai ba shi gobe kiyama bi arsatul kiyama a hilin kiyama ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wanda ruwan shi sun yi madara fari farin su yahi na madara wa ala min al-asali yahi zuma zaki ruwan shi sun yi zuma zaki aniyatuhu aniyatuhu korai ko kwacciyaye ko kofukan da za a shan ruwan adadin nujumis samawi kamar adadin tarmamin sama ne man shariba minhu sharbatan duk wanda ya sha fagawa ɗai daga wannan ruwa lan yazma'a lan yazma'a ko lam ya kawo to lam wato lan kamar tahi ta ƙarfi mun gane ko ita lan akwai wa'anda ma ke ganin in ta kore kamar korewa ce ta abada duk da wasu malamai sun yi martani gare su kenan kamar yadda aka ce yahudawa wato ba za su gurin mutuwa ba a abada ai su kafirai ne ko to zaka ce ai gobe kiyama kuma in kafirai suka shiga wuta za su dora kira wa nadar ya maliku ne kada alai na rabbuk kace to ga su kuma suna gurin mutuwa nan kiyama kenan sai dai a dauka nan a nan mun gane ko yawa kenan dukkan wato abin nan wata ka'ida tana da nata kuyudin da aka kayyade ta shi kenan duk wanda ya sha bagawa ɗaya ta ruwan lanya jama'a mun karanta haka lanya jama'a lan tana nasaba yi mudari ko da ha abadan bayan wannan shan ruwa ba zai sake jin kishirwa ba ha abada mun karanta lam yazma to an kore duka ba za a sake jin kishirwa ba wato wannan kenan sai na takwas kai Allah ka samu shawa annan ruwa wato annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yan bid'a ba su shan wannan tarki na alkasara ko mai risala ya tabbatar a cikin risala shi a cikin babu matan takubi al-alsina ka karanta za ka tarda inda za a cawo wai za da anhu man gayyara wa baddala za a kore duk wanda ya canza addini ne ya hurhura addini ne a nan duniya bai shi irin na annabi Muhammad ba ya kawo wasu abubuwa cikin addini to za a kore shi ga tarki ala kautar da sunna wata tarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai sai ga ana kore shi da ake kore bakin basashe in sun zo rija kuna bar ruwan basashen ku sai bakin basashe su shigo ai ka sai ku sa a kore su daga cikin basashen ku ko ka saka basashen ku ciwo ko ka saka ka share ruwan basashen ku sai manzo Allah ce aiko al'umma ta ne al'umma ta ne saboda ga kamar alwala nan gare su da sauransu ko ya ce ina wa an ga suna cikin wanda suka yi bid'a sun canza addini da muka mun gane ko baddadu wa gayyaru sun hurhura addini sun canza shi kawai sai manzo Allah ce to ai canza su ai canza su inna lillahi wa inna ilaihi raji to idan ka san wannan yanzu ta kai waci da bid'a ba karamin hadari bane gare ka gobe kiyama ka zo da alama ta tare da kai Muhammad bin Abdul Wahhab yace abu na takwas wa uminu bi anna sirata mansubun ala shafiri jahannama murru bihin nasu ala kadar amalihim ina imani da cewa lallai sirati zai abin gittawa ne bisa ga bakin raman jahannama mutane za su wuce a kan shi bisa gwargwadon ayyukansu wani ya wuce kamar walkiya ya wuce bai ma san akwai wata wahala wajen ba wani ya wuce kamar gwargwadon gudun doki ko gudun rakumi ko kuma tahiyar ɗan ƙasa ko kuma jan ciki ko rarrahe ko wani ya faɗa ciki wani sai wani abu ya zamfaci jikin shi ya cire ya kurce ya yi gaba kowa gargadon Allah ka tsare mu to wannan aqida ahlus sunna wal jama'a ce wasu kullum yana kwatanta muku aqida ahlus sunna wal jama'a ta ta bambanta wani lokaci da a ce tauhidi kawai saboda in aka ce yanzu kitabar tauhidi na muhammadu dan Abdul Wahhab ai kun ga ya san ya shi sai zo kuma aqida ahlus sunna wal jama'a saboda can ba magana siradi ake ba ba magana ita wani rana daga yamma ake ba ba magana mizani ake ba can magana kaza shirka ne bautar itace shirka ne bautar kabarbara shirka ne roƙon wanda wanda ba Allah ba shirka kun gane can wannan magana ce ake ba a zan can wani abu in ka shiga kabari ga abin da za ma ko kaza duk ba shi ne ake magana ba ko kun gane ko to wannan ke to abin da ke wato matsala ta majalisun karatu sai a wayi gari halka ta karatu waɗanda aka karantar ba rawa can bana ba su ne ba su sun bar zawwa kun ba wata makaranta suka tafi sun tafi sun bar karatun iska ya dauke sannan kuma yanzu sabi ne kake kokarin ka samu wannan mun da a ce irin na bara na nan sun ƙara ilimi bisa ga abin da suka sani a bara saboda galibi in mun lura karatun ga da muke masu koyon shi su karantar ɗaya ɗaya ɗaya wani koma ta shi bai koya mu haka nan ne ko ba haka nan ne to kaga wanda duk koma tashi bai koya ma kaga zai bar shi iska ya dauke saboda shi karatu yana da wata matsala ba kawai kuɗi yake ba shi boyen shi ke bata shi boyen shi ke sa ya mutu amma in kana karantar da mutane karuwa yake sai kara yado to wannan shine matsala yanzu mun karanta irin wannan aqida baya ko da karatun ha'iya da muka yi nan yanzu nan ka diba sai ka samu wasu ba sanan wanda muka karanta ha'iya da su da suna nan ƙara ilimi da sai mun karanta kuma wanga haka nan ne ko ba haka nan ne ba to Allah ka taimake mu mu raya ilimi mu ga girman shi sauran kasashe na duniya na musulmi gaskiya sun yi sanin darajar ilimi kuma sun yi sanin darajar masu ilimi kuma sai ka gansu sun yi mu yawan masu to na bisa wani bayani ne muka tsaya bisa siradi ne ko ko muna bayanin cewa yana da kyau mu tura ba ilimi matsayin shi kuma ku sani da ɗan kasuwa almajirai waɗanda suka san darajar ilimi hasali shagunan su zo karatu da ɗaliban ilimi da malamai masu karantarwa wallahi in ba mu muka ba ilimi daraja ba wani da bai san ilimi bai san matsayin shi ba zai bashi daraja ba. wallahi mu za mu bashi daraja har wani san darajar shi tunda mu muka san shi duk wanda ya san ka bai faɗi matsayinka ba wani bai sanin matsayinka wani bai sanin kowa ne mun bayanci wannan ko yanzu in wani ya yi cushe cikin mutanen gwamnati ya zo ya zama can in ba wani ya san shi bai ce ai wancan ga matsayin shi kaga dama ma ka gwamace shi ma ka wuce haka nan ne ko ba haka nan ne ba ka gwamace shi ma ka wuce amma da an sanar da kai wancan wani ne ga matsayin shi to yanzu aka kama jikinka game da shi haka nan ne ko ba haka nan ne ba to ilimi mu da muka san shi to mu bashi matsayin shi yadda na gabanin mu da suka san shi suka bashi matsayin shi an ba mu bashi matsayin shi ba wallahi ba zai abuce mu ba sai mun bashi matsayin shi sannan ya abuce mu sai mun bashi kanmu duka sannan ya mu rabi haka ma abuta ilimi suka tabbatar amma da ilimin ba shi matsayin shi ba ya zai sanin matsayin wato a nan kasar mu Niger Nijar kamar yadda amma ba mu san darajar ilimi ba kuma mu san darajar masu ilimi ba saboda na daya a duk wadin kasar Nijar bari in komo ga ahli eh, eh, eh, suna ko yan izala kuna da malami daya kasar Nijar wanda in rigima ta kabare kan fatawa wurin shi take kariya in ya in ya ba da fatawa shi na rigima ta kwanta kuna da shi to kaga daga nan ba san darajar ilimi ba inda aka san darajar ilimi tabbas akwai wannan kasar Saudiya suna da wannan kowace kasa suna da irin wannan wanda za a cewa idan magana ta rikice to wurin shi ake zuwa a warware ta kuma a saurarai to ba mu da wannan to yanzu matsalar sanin darajar ilimi ba kamar maradi a cikin Nijar din ma ba kamar maradi yamai sun dara mu sanin darajar ilimi da na boka da na muhammadiyya duk sun dara mu sanin shi to saboda haka mu halka wasu mutane suna koyi da mu suna kallon mu da daraja kar su kai su gano ashe mu ba mu san darajar ilimi ba mu san darajar masu ilimi ba kaga a dauke ma shehu hankon banza ne Allah ya sauke kun san makaho bai san ana ganin shi ba sai an taba shi a shekarun da suka gabata abin da ya sa muke kyariya ba muku irin wanga zattuka akwai wani matsala da shedan ke samu mutane da inda ake gwada musu darajar ilimi da masu ilimi sai su dauka cewa girma ne ake nema mutanen kadan kadan girma suke so kamar gyambo kaza wane ne sai shedan kawai alhali dole mu ba ilimi darajar shi saboda duniyar ga kaf ilimi ne ke zaune da ita duk abin da muka samu da na duniyar da tarbiyya ta addini duka ilimi ne in ka taho gehen boko ga abubuwan da ilimi suka ba musu haka nan ne ko ba haka nan ne ba dukkan ci gaban da muka samu babu wata ƙasa ta duniya da ke da ci gaba ba ce ilimi ne yasa ta ci gaba barka ya zama makaranci wannan gida akida ma'amar da abu da ya ci gaba da cewa wa uminu bi shafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam ina imani da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ne manzon Allah zai ceto annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa annahu awwal shafi'in wa awwal mushfa'i shine farkon wanda zai ceci jama'a ceto uzuma. lokacin da mutane suka shiga cikin halin kakarike a hilin kiyama a tsayuwar kiyama dukkan annaba a bisin dai dai dai sai magana ta zo gare sannan ya roki Allah sannan mutane a yi hisabi tsakanin su da sai targa cikin wannan matsayi shine farkon wanda za a ba ceto wala yunkiru shafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'i ba mai inkarin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa ahlul bid'i wad dalali sai ma abuta bid'a da bata su kadai ke inkari ire-iren khawarijawa ire-iren mutazilawa ire-iren su ire-iren su sai dai mu sani ceton ga la takuni illa ba'da izini izni war rida ba za ta samu ba sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya ma izini kuma ga wanda ya yarda a ceta kama kala ta'ala kamar da Allah ya ce wala yashfa'una illa liman irtada masu ceto da mala'iku da mutane annabawa manzanni ba wanda za su ceta sai bayan sai ga wanda Allah ya yarda a ceta wannan aya suratul anbiya wa qala ta'ala man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni babu wanda zai ceto a wurin Allah sai da izinin Allah wannan suratul baqara wa qala ta'ala wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda yawa ke da mala'iku masu dimbin yawa dabbai cikin sammai wanda ceton su ba zai umhani ga kowa ba illa min ba'di an ya'zana Allah sai bayan Allah ya yi izini liman yasha'u ga wanda ya so ya ma izinin wa yarda ya yarda wanda ma izinin ceto kuma ga wanda ya yarda a cetar wannan aya suratul najm malai yace huwa la yarda illa illa tauhid Allah bai yarda da kowa sai tauhidi ba yarda a cece ka sai ka bi tauhidi ba ba da ceto sai ga mai tauhidi kar ka jawo wani mutum ka ce mai ceto ne ko ba ma shi da tauhidi wala ya'zan illa li ahlihi bai izini sai ga ma'abutan shi wanda suka dace da shi wa amma mushrikuna amma su mushrikai yan tsahi matsafa falaysa lahum min ash-shafa'a nasibu ba su da rabo cikin ceto duk wanda ya je da shirka gobe kiyama Allah ba zai bada ceton shi ba wannan ba ya da ceto sai sai wuta jahannama kawai kuma madawwami ne cikin wata jahannama kama kala ta'ala kama yadda Allah yake fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ya je zancen mushrikai masu tsayi yace ceton masu ceto ba zai amfane su ba wannan ma suratul mudaththir ma wani ƙarin da wabi abin goma yace wa umini bi annal jannata wan nara makhluqatani wa annahuma al-yawma mawjudatani wa annahuma la yafniyani wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawm al-qiyamah kama yarawna al-qamara laylatal badri la yadamuna fi ru'yatihi Muhammad da Abdul Wahab yace ina imani da cewa aljanna da wuta Allah ya riga ya halice cewa ya riga ya halice su shi ma martani ne ga waɗanda ke cewa ai aljanna da wuta Allah bai riga yayi su ba kadariya sun kore bai riga yayi su ba saboda ai bai san adadin wanda za su ga aljanna ba bale a san fadin wanda za a ita ma wutar bai san adadin wanda za su shige ta ba tunda su sun kore kaddara Allah ko kun gane ko shi ko Allah ya riga ya kaddara komai a akida ahli sunna wal jamaa to cewa ya riga ya yi su wannan shi ma akida ahli sunna wal jamaa martani ne ga wannan magana ta su kuma wannan ma lafin yani kuma aljanna da wuta ba za su karewa ba shi ma martani ne ga yan bid'a da ke cewa karewa za su akwai radda za su karewa wa annal mu'minina yarawna rabbahum bi absarihim yawmal qiyamah tabbas mu'minai za su ga Allah gobe kiyama za su ga ubangijinsu da idanunsu a ranar kiyama kamar ya raunar kamara kamar da suke kallon kaskon farin wata lailatul badari a daren da yake sha hudu la damu fi ru'yati ba abin da ke kare musu ganin shi ba girgije ba kuma yadda suke ganin shi haka za su ga Allah amma ana nihin za su gan shi ba shamaki ba ana nihin kaskon farin wata yayi daidai da Allah ba yayi misalin Allah ba kun gane ko sai na sha dai Muhammad da Abdul Wahabi yace wa uminu bi anna nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatiman nabiyina wal mursalina wannan ma aƙida ce ta ahlus wal jamaa mai yin martani bisa ga masu bi Ahmad Gulam Qadiyani masu cewa ai shi ma annabi ne alhali bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce wannan akida tana nan har cikin garin Yamai suna nan sun asasa ta amma ma maradi sai dai bata yi dogon tasiri ba wani ma bai san da ita ba abu na sha ɗaya yake ina iman da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin tsarin aiko annabawa da manzanni baki ɗaya bayan shi babu wani annabi babu wani manzo wala yasihhu imanu abdin hatta yu'mina bi risalati imanin bawa ba wani bawan da imanin shi zai inganta har sai ya yi imani da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yashhadu bi nubuwwatihi ya yi tabbatar da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da wa an wa anna afdala ummatihi Abubakar da Siddiq lalle mahihici a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi manzan Allah shine Abubakar da Siddiq ثم عمر الفاروق sannan jeri abin da zai biyo ba sai Umar dan Khattabi al Faruq mai rabewa tsakanin karya da gaskiya ثم Usman zun Nuraini sannan Usman na dinai ma abucin haske guda biyu wanda ya auri ɗiyan manzan Allah sau biyu wato ya armi wata ta rasu aka bashi wata shi yasa aka mai lakabin zunnuraini thumma aliyu al-murtada sannan ali ta abi talib musulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma baqiyatul asharati al-mubashshara bil janna sannan sauran guda goma wanda aka ma albishir da aljanna daraja daraja ce kuna ji ko akida ahlus sunna wal jamaa thumma ahlu badr sannan mutanen da suka je yakin badar na biyo baya mutum 313 a wata ruwaya ko sun ma'alin shajara sannan wanda suka yi baya ga manzan Allah sallallahu a wasallam karkashin itace Hudaybiya mutum eh, mutum dubu da ɗari hudu ko dubu da ɗari biyar kamar da ruwayoyi suka zo eh, sahih Bukhari da Muslim karan tafsirin Ibn Kathir karkashin wannan aya la qad radiyallahu anil mu'minin idh bay'unaka tahta shajarati fa'alima ma fi qulubihim wannan aya ahlu bai atar ridwan wa ma'abutan wannan mubaya'a ta ba da yarda ba manzon Allah goyon baya sun masair sahaba radiyallahu anhu sannan da sai sauran sahabbai da bai ba baki dai radiyallahu anhu ajma'in abu na sha biyu Muhammad da Abdul Wahhab yace wa tawalla ashab Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa azkuru mahasinahum wa atarradda anhum yace ina ba da goyon baya ina jibinta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ambatan kyaukyawan aikin su ina yarda da su wa astaghfiru lahum ina nema musu gafara Allah inda kuskure ya gita na dan adam wa akuffu an masawihim ina kame bakina daga kurakuran da Allah ya kaddara musu wa askutu amma shajara bainahum ina kame bakina daga abin da ya faru na sabani tsakanin su wa taqidu fadalahum ina kudirce falalarsu amalan dan yin aiki bi qaulihi ta'ala da fada Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana rabbana innaka ra'ufur rahim yace dan yin aiki da wadan Allah ta'ala da yace mutanen kirki wanda za su biyo bayan sabbai su ne wanda zina ja'u min ba'dihim wanda za su biyo bayan su yaquluna su dole cewa rabbana ghfir lana Allah ka gafarta mu wa ikhwana allazina sabaquna bil imani kuma ka gafarta mu yan uwan mu da suka rigaye mu bisa ga hanyar imanin nan ولا na fillan قلوبنا ka samu سامم wani kulli ga zuciya wata hasada ga zuciya lil na amanu game da wanda suka riga mu ga imanin nan to kaga wanda duk ke zagin sahabbai kenan bai tsira daga kulli ga zuciya da hasar su ba yace rabba suna cewa ya ubangiji mu innaka ra'ufur rahim kai ka sifanta da sufa ta tausayi shine ra'uf rahimin ka sifanta da sufa ta jin kai ka ji kansu ka tausaya musu wannan aya suratul hashim Mamar da Abdul Wahab ce gaba yace abu na sha uku wa atarabda al ummahatil mu'minina ina yarda an an ummahatil mu'minina ummahat shine mudaf al mu'minin mudaf ilayhi ina yarda daga matan manzon Allah uwayen mu'mine al mutahharati wanda sun tsarkaka sabon tsarkakewa ne min kullu su'in daga dukkan wani abu mugu wa uqirru bi karamatil awliya'i ina kuma tabbatar da karamcin waliyai eh, karama ta waliyai ma'ana abin da ke karama waliyai wani abu ya faru ga mutum wanda ya saba ma al'ada tunda shi ba annabi bane sai a ce mishi karama kun gane irin abin da ya samu ga mutanen abin nan eh, suratul kafi ashabul kafi na ga su shekara eh, eh, ɗari uku da tara amma suna cikin bacci ko suna cikin mutuwa amma jikinsu bai lalace ba kuma a koma aka halkar da su ana juya su wajen dama da wajen hagu rana ma in ta hito tana kauce ma irin yadda Allah ya tsara na kauna na duniya amma tana kauce ma ramar ta kasa tuta musu wannan karamar wali yake kun gane ko duk wani abin da ya kama da haka da abin da Umar dan Khattab ya ya faru garai shine yace wa ma lahum min al-mukashifati da abin da suke samu na mukashifati Allah ya bayyana musu wani abu wanda ba daga kansu abin yake ba annan abin sai su ma sai sun ga yawaru ne da Umar na hudba a Madina sai yace ya sariya jaba shi kuma sariya yana can jagoranci wani yaki a kasar Iraki sai da ya gama hudba aka mai tambaya ce kana tsaka hudba kace kaza sai yace Allah ya nuna mai cikin zuciyar shi sai ga kamar ga sare sariya nan tawagar yakin kafirai ta tare su ga wani duci sai shi magana ce ta kurce mai ce sariya ku yi wajen duci ku yi kun ba da bayan ku ga duci ya ce haka ne kawai Allah gwada mushi mun gane ko wannan shi ake ce ma karama waliyoyi kuma sariya shi ma ya ji da yazo sai ba da labari ya ji to shi ake ce ma karama waliyoyi in za a yadda wato wa darasi guda su kutum mai magana karama waliyai sai a da misalai masu yawa wanda yake shi ahlus sunna wal jama'a sun tayi akan shi ba irin abu na yan sihiri ba sihiri daban karama waliyai daban shi ma dan sihiri yana iya sihiri ya tafiya bisa ruwa dan sihiri yana iya sihiri ya tashi kamar tsuntsu to sihiri daban kuma karama ta waliyai daban take wannan kenan illa annam Muhammad Dawud Rahabi yace aqida ahlus sunna wal jamaa ni ma na yarda da karama waliyai ina tabbatar da ita da abin da Allah ke bayyana musu sannan eh, sai dai annahum la yastahiquna min haƙƙin Allah ta'ala shan ba cancanci wani abu daga cikin haƙƙin Allah ba ba za a bauta su ba irin yadda ake bauta Allah ba za a roƙon su biyan bukata ba irin yadda ake roƙon Allah wannan karama ta su magana ta daban sannan kuma magana haƙƙin Allah daban mun gane ko wala yaqdiru minhum ma la yaqdiru alaihi illa Allah ba za a roƙon su wani abu ba wanda ba mai iko shi sai Allah ba ka roƙon su arziki ba ka roƙon su ba ka lafiya ba in ba ka ce gaibi ne suka sani ba za ka girmama su a matsayin waliyan Allah ne mun gane ko wala ashhadu li ahadin min al shahudu Muhammad da Abdul Wahab yace da gaskiya aqida ahlus sunna wal jamaa wanda na yarda da su shine wala ashhadu li ahadin min al muslimina bi jannatin wala nar bazan tabbatar ma wani daga cikin musulmi ba cewa shi dan aljanna ne ko dan wuta ne illa man shaida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wanda manzo Allah ya riga ya ambata cewa wannan mutum dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne walakin ni arju lil sai dai ni zan kyauta tsammani ga mutum mai kyautata aiki in kyauta tsammanin zai zan cikin wanda za su tsira wa akhafu musi zan ji tsoro game da wanda mai mugun aiki ne cewa ina jiri mai tsoron shiga wuta wala ukaffiru adam min al muslimin bi zambin ba zan kafirta wani ɗaya daga cikin musulmi ba dan ya aikata zunubi zunubi daban kafirci daban wala ukhrijuhu min da'iratul islam ba zan hidda shi daga da'irar musulunci ba in ce shi kafiri ne sai dai in ya aikata aikin kafirci amma wani dai da ke cikin musulmi dan ya aikata zunubi ba zan ce mai kafiri ne ba ya targa da'irar musulunci abu na sha biyar Muhammad Qabil bin ya ce wa aral jihad madiyan ma kulli imam kuma ina ganin ina tabbatar a ra'ayina na yi akan aqida aƙida sunna wal jamaa jihadi abin zarcewa ne yana nan ba sha hukuncin shi ba kuma za a yi shi tare da dukkan wani shugaba na musulmi barra mutumin kirki ne mai da'a ga Allah kana ya kasance au fajiran ko mutum ne fajiri mai sabo sai ya zan shugaban musulmi ne amma mai sabo ne ana samun shugaba ne na musulmi amma ko zan mashayin giya ne ko zan mazanaci ne ko zan dai yana wani abu ne na zalunci kamar sa Hajjaj bin Yusuf a sakafi masu kashe mutane har ya kashe sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kashe tabi'ai ya kashe malaman kirki kaga wannan azzalimi ne amma kuma shugaban musulmi ne to in za a yi ta jihadi to za a yi ta jihadi tare da shi saboda ci gaban musulunci ba don shi aka hita ba don ka saddan musulunci ta kare aqida ahlus sunna wal jama'a kiran babu tawaye ba za a tawaye ga shugaban musulmi ba za a yi tare da shi har da Allah raba mutane da shi ko da shi azzalimi ne kun gane ko aqida ahlus sunna wal jama'a kun ga wannan raddi ne cikin aqida ahlus sunna wal jama'a a maganganu na agon sufaye masu ciya jihadi an shaye hukuncin shi ba jihadi da ire-iren wannan sufaye na zamanin da muke ciki wato yan tabaligi su ma auren su ba jihadi auren jihadi ba su aiki kun gane ko to raddi ne na aqida ahlus sunna wal jama'a basan wannan maganganun nasu jihadi yana nan ba sha hukuncin shi ba a aqida ahlus sunna wal jama'a kuma za a yi shi tare da ko shugaban musulmi ko da abin nan azalimi ne shi sai abu na shida ko wa salatul jama'ati kalfa ja'iza yin sallar jam'i na wuce jihadi na wuce jihadi na sha shida wa salatul a ba mu kai gare ba wancan ba mu kai gare ba ba mu kai gare ba wa salatul jama'ati kalfahum ja'iza shugabanni na musulmi ko da azzalume ne ko da fasikai ne yin sallar jami'i bayan su ta halatta ya halatta gare ka yi sallah bayan shi matsayin shi na shugaban musulmi shi zai idi shi zai juma'a to za ka bi shi sallah in ta yi kyau ku duka kun samu in ba ta yi kyau ba shi ya rasa kai ka tsira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in sallar ta yi kun samu ku duka kun dace ku duka in ba ta yi ba ku kun dace su sun rasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma in sun makara ga sallar ga lokaci kai sallar ka tafarilla a goye sai ka zo ka bi su kai wadda ka bi su nafila ce kuma kai ka tsira kuma haɗin kan musulmi na nan ba raba kan musulmi ba annabi ya koya komi sallallahu alaihi wasallam wannan shine aqida ahlus sunnah wal jamaa kenan ba a bayyana tawayi mun gane ko musulunci bai yarda ai ta a raba kan musulmi ba ana magana shugabanni ne nan magana shugabanni ce yake wannan ke yanzu yau misali ba wurin buga muku misali sai a ce sallar idin ga sai san shugaba na ƙasar Nijar sai zan ya san musulunci ya san karatun musulunci sai shi zai jagori sallar idi ko kun gane shi zai limanci to dole kowa ya bi shi aqida ahlus sunna wal jamaa duk wanda bai bi shi ba ya saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban jiha na maradi idan ya san musulunci ya san karatu musulunci shi zai jan idi to dole kowa ya bi shi wanda duk bai bi shi ba ya saba ma qaida ahlus sunna wal jamaa kun gane ko haka nan ne abin yake ya san musulunci ya san to in ya jagoranci za ku bi shi kenan duk ko da wani fasikanci yake da wani wannan daban yanzu matsayin shi ne shugaba ko bi da zai hita ya koma dan wara hula to shikenan yanzu ba ya da wannan matsayin kuma sai wanda kuma ya zan shugaba kun gane ko yawa ba dole bin fasiki wanda ba shugaba ba amma shugaba ko fasiki ne yana shan giya yana zalunci sahabbai sun bi irin shi sallah mun gane ko saboda larura idan kan mai tawaye za ka kawo karewar musulmi me ya jawo musulmi yau duniya suna da yawa amma yawan banza rashin haɗin kai ba su da shugaba ɗaya nasu suke biya ko ba haka nan bane yawa to idan yanzu ƙasar nan ta Nijar ta zan sojin Nijar ba su da haɗin kai wajen biyar shugabanci to za a yi yaki tsakanin su da wata ƙasar su ci nasara ba su ci to saboda haka dukkan ci gaba na nan wajen haɗin kai na addini da na zaman duniya da kai ko gidanka in ba haɗin kai tsakanin matanka ka gaya mini yadda gidanka zai ci gaba ni za ka kawo na abinci ka aje gidan ya kai kwanukan da ya kamata ya kai wa zai kula da shi ‘ya'yanka wa zai tarbiyyar su Ko yaushe gidanka ba tsari ba ci gaba to haka nan ne al'amuran ka gani ka gani Allah ka taimake mu to wannan kenan musulunci kenan to ina ne maka kawo na sha bakwai Muhammad dan Abdul Wahhab yace daga cikin aqida ahlus sunna wani jamaa wal jihad madin jihadi yana nan wato akan ci gaba ba sha ya hukuncin shi ba منذ بعث asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallama ila an yuqatila akhiru hadhihi al-ummati ad jihadi na nan ba sha ya kunce shi ba tun sadda aka aika wannan Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa sadda jama'a na karshen wagga al'umma musulmi na karshen wagga al'umma sadda za su yaki dajjal shine yakin karshe da ha a ummati ne hadhihi al-ummati ad-dajjal eh ummati ba eh ila an yuqatila akhiru hadhihi al-ummati ad-dajjala har sadda mutane musulmi na ƙarshe da za su yaƙi dajjal wanda yake shine yakin ƙarshe la yabtaluhu la yubtiluhu jawru ja'ir wato duk wani zaluncin mai zalunci ba zai ɓata jihadi ba a ce an shaye hukuncin shi wala adalu adalin duk wani adalcin mai adalci ba zai ɓata hukuncin jihadi ba a ce an shaye hukuncin shi yana nan har sai an yaƙi dajjal hukuncin nan mun bance wannan wannan shine akida wannan zinar jama'a duk wani sufi da zai zo maka cewa ya ce maka ai hadisi ya zo manzo Allah ya zo daga yaki ya ce mun dawo daga yaki mai karami mun za a mun dawo ga yaki babba raja'ana al jihad al asgar il jihad al akbar mun dawo daga jihadi karami mun komo ga babban jihadi shine yaki da zuciya sai ka ce wannan asali ma ba hadisi bane ba hadisi annabi bane jihadi ayoyi da hadisai sun tabbata sun hadan kai ba sabani tsakanin su cewa yana nan ba sha hukuncin shi da an sha hukuncin shi da abubakar tashin farko bai tashi yana yakan yar da ba mun gane ko da bai zo yaƙi musulmi da kazzaba ba gashi nan jere halifofin nan kaf ba wanda bai yi jihadi a lokacin shi ba to shi ke nuna ba sha hukuncin shi ba sabai kuma duk suna tare da su ba wanda ya ce musu kai ba kusan an sha hukunci ba ba wanda ya ce musu haka to wannan da shi kake wato dargaje wuya dan bid'a in ya zo maka da shubha sai ka ce to musahabbai su ne ma'auni in sha hukunci su za su sani ba mu ba gare su za mu sani to wannan kenan sai na sha takwas ya ce wa ara wujuba sam'i wa ta'ati li a'immatil muslimina ni na bi aqida ahli sunna wal jama'a na wajabcin imani da wajabcin saurarawa da biyayya ga dukkanin shugabannin musulmi barrahum wa fajirahum in sun samu shugabanni mutanen kirki salihai masu da'a ko fajirai ne malam ya amuru bi ma'asiyatillahi matakar dai ba su yi umarni da saban Allah ba in shugaba ce sai kun ko shagiya to nan ne za ku ci ah, giya haramun ne gare musulunci yana mu giya nan ba za ku mai da'a ba amma duk abin da ba wannan ba za ku yi biyayya gare shi akan shi kun ci wannan ko wa man waliyal khilafat to ku kalli wannan ha wa man waliyal khilafata duk wanda ya karbi shugabanci waltama alaihin nasu mutane suka haɗa kai kan biyatai waradu bihi suka yarda da shi wa galabahum bi sayfihi yarin jayi jama'a da takobi ne ko da bindiga tai ya amshi shugabancin kuma ya samu mutane suka bi shi hatta sara khalifatan har ya zan shi a shugaba wajabat da'atuhu to da'a shi ta zan wajibi a aqida ahlus sunna wal jama'a mun bayyana wannan ko aqida ahlus sunna wal jama'a biyayya gare ta zan wajibi mun fahimci wannan wa harimar khuruji alaihi yin tawaye garai haramun ne to mu tsaya mu lura da wannan kenan tawaye ga shugaba haramun ne to amma da yan tawaye za su rinjaye ga shugaba su kwace mulki su zan su a shugabanni shi kenan sai ku miƙa waya shi kenan kun zan talakawa da hada suna jama'a ku gane fikin abin da ke karkashin wannan yin tawaye ga shugabanni haramun ne to ku kuna nan ba ku sai ku yi tawaye ga shugabanni ba amma sai yan tawaye suka ci nasara su shugabanci sai kwace mulki suka zan suwa shugabanni mutane suka bi su to ku ma sai ku bi su shi ne abin da wurin ke karanta ke nuna mu mu fakiyanci wannan wurin dan abin da ke sa nake cin mu aje hankali mu lura da abu wani abu baka tunanin ya taso wata rana kwara sai ka ga ya fado ba ka zaton shi to matsayin ka na ka karanci aqida ahlus sunna jama'a sai ka zan kai kana bisa basirarka ka wawa ya ta haukan shi kai kana cikin natsuwarka ka karanci abin ka sani shi kenan sai ka bakan ka wahala wannan kenan to mu lura wannan fakarar da kyau mu tsora maimaita ta mu nemi ta cikin littattafai mu bi littattafai mu dibi sharhohin wannan wurin da kyau an hana mu mu yi tawaye kun gane ko amma da wani ya kwaci mulki da bakin karfin ciya har ya kai yayin rinjaye aka bi shi mun ma sai mu bi aqida ahlus sunna wal jamaa in maka kibiya to mu mun yi tawaye sabo yanzu ko kun gane ko to mun yi haramin kenan wannan ke ba a haramun ba haramin haramun sai na sha tara mamar da abdul wahab yace wa ara hajar ahlul bidai ni aqida ahlus sunna wal jamaa sun taya akan ce ma dan bid'a kun gane wannan kuma ayoyin qur'an da hadisi sun taya akan haka yace to shi ma ya tayi akan hakan a kaurace ma dan bid'a ko mai adari ai yace to ya ji hijranahu mai sabo ko wa bani wa bayanatihim hatta ya tubu kenan da rabuwa da dan bid'a sai sun tuba ka kaurace mai dan bid'a kai nesa da su sai sun tuba saboda an kai kusa da su kwanta minan kaza su kiwon su sai ya taho ya yana so zuwa gare ka da da kasan mai rishin lahiya rishin lahiya shi na cirata zuwa gare ka dauka mutum na mura ya asha cewa ya asha cewa da an jima kai ma ka dauka mai ciwon tari yana eh tari gaba ga jima kai ma ka dauka mai ciwon kudurta haka duk wani ciwon da ake yin shi mai yin ta'addi zuwa ga wani to haka bid'a take in kana tare da ma'abucin kana kusanci kana sai ya sa maka abu yace wa hakumu alaihim zahiri zan yi hukunci akan su da zahirin abin da na gani wa akilu sara'irahum ila Allah zan bar da abin da ya boyu nasu zuwa ga Allah abin da ya bayyana shine zan masa hukunci akai abin da kuma ya boye garan to zan bar su can tsakaninsu da Allah kun gane ko duk wanda ya bayyana alamomin musulunci musulmi ne shi sai in alamomin kafirci sun bayyana gare kuma an gane dagewa shi kai akan ya sani ne da gangan ne alamomin kafirci suna bayyana gare ka alama ka bayyana kalmar kafirci ba da gangan ba da kuskure rishin sani wannan ita ma ba a kafirta ka saboda ita wannan shine akida ahlus sunna wal jamaa amma akan ka sani da gangan ne kuma ka dage to wannan shi ke sa a kafirta ka kun gane ko Muhammad Abdul Wahab yace abin 20 daidai wa ta kidu ina kudirce anna kullu muhdathatin fid dini bid'a Lallai dukkan abin da a kirkiro cikin addini bid'a ne kuma hadisan annabi sun jerin gwano akan haka wa taqidu anna al-iman kuma ina kudirce abu na 21 lalle imani qaulun bil lisani wa amalin bil arkan wada ne imani wada ne da halshi bayan kai la ilaha illallah wa amalin bil arkan kuma aga aiki da gabbai mun bayyana wannan ko wannan aqida ahlus sunna wal jamaa kenan wa taqidu bil janan wa taqidu bil janan kuma wato kudiri ne da zuci bayan aiki ne na harshe faɗa ne da harshe aiki daga bai kuma kudirin zuci zan kana itikadi mai kyau yazidu bi kuma ina imani da cewa shi imani yana karuwa da dalilin aikin kwarai yawaita aikin kwarai na kara ma imani yawa wayan kusa bil ma'asiya kuma imani na raguwa da dalilin sabo aikata sabo na rage ma mutum imani yana rage mutum imani wannan duk cikin mukaddima ta risala duk yau bayan bayani yana nan wa huwa bid'un wa sab'una shu'batan wato imani yana rasa rassa saba'in da wani abu duk da san imani ne kaza imani ne kaza imani ne makaranta al-iman na wato sayyidu muslim za mu ganin wato sallah ma ka ta baban imani azumi ma ka shi baban imani makaranta shi ma kitabul iman na bukhari za su gwada mu hatta sallama tana cikin imani kaza na cikin imani kaza na cikin imani mun gane ko wannan kenan a alaha mahi daukakar reshe na rasan imani shahadata Allah ilaha illallah tabbatar da tauhidi tabbatar da Allah ne kadai abin bauta naha reshe mahi eh, zama kasa na rasan imani imatatul aza ana dariki in ka ga wani abu mai cutar da mutane bisa ga hanya ka kawar da shi daga hanya wata kusa ce wata kaya ce wata kwalba ce da wani zai taka ji ciwo ko mota shi ko ta keken shi ko kai ko da ruwa ne bisa hanya a taka ana harsa mutane in kana kawar da su kawar da su imatul azali mun fahimci wannan ko to wannan kenan kenan kaga ayyuka na gari suna cikin imani sai na 22 na ƙarshe kenan Muhammad Abdul Wahab yace wa ara wujubal amri bil ma'ruf wa nahy anil munkari alama tujibu shari'atu al muhammadiyya a Zahira. ina yarda ina imani da wajabcin ayi umarni da abin shari'a ta yarda ayi hani ga mugun aiki mana ayi wa'azi yin wa'azi wajibi ne a al'umma a gari ko a ƙasa yin wa'azi wajibi ne idan suka sake ba su da masu wa'azi to sun san yadda wajibin da Allah zai tambaye su gobe kiyama kuma wa'azin a yi shi bisa ga abin duk shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta wajabta a yi duk abin da shari'ar annabi Muhammad ta wajabta a yi wa'azi akan shi a yi wa'azin nan akan shi to wannan shine karshen wato abin da eh, abin da Muhammad Abdul Wahhab ya kawo na aqida ahli sunna wal jama'a bisa karantar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na 23 sai mu ce kenan sai ya cike da cewa fa hazi aqidatun wajizatun wannan aqida ce gajartacciya na gajarce ta harartuha na tankade ta na tsarkake ta wa ana mushtagil bal ba tare da ina da cikakken lokaci ba kenan da yana da lokaci isasshe zai ka bayanin da hewan amma yanzu ya gajarce yace eh, eh, litatalla'u alama indi dan jama'an musulmin duniya kaf su san abin da ke wurina na aƙida ne aƙida ta kowane mutum ana son ya aƙida shi shin khawarij ne shi ko ba mu'tazili ne ko ko sufi ne a cikin ahli sunna war jama'a ma akwai sufaye wanda sun hita sufa ma akwai gulatu ko aqidar ka ita ke nuna kai wane ne a cikin musulmi wallahu alama na naqulu wakil yace yace ke da cewa basa ga abin duka muka faɗi Allah ne wakil intaha akida Muhammad Dawud al-Wahhab ta tsaya daga nan bayanin shi ya tsaya daga nan sai sharhi mun biyo baya shine malam da ya kawo wannan bayanin nashi ya ce wa bi hadha yu'lam da wannan ne ake sanin anna aqidatahu rahimahullah lalle aqida Muhammad Dawud Abdul Wahhab Allah ya ji kanshi hi aqidatu salaf salih ita ce aqida ta marjaya nagari wato sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina maliku da shafi da abu hanifa da amr bin hanbal da sauransu aqida su ita ce aqida shi wa annahu bari'a mimma nasabahu ilayhi ada'ud dini ya tsarkaka daga abin da makiya addini ke danganta shi zuwa gare min annahu ala mazhabil khawarij na cewa shi bisa mazhabar khawarij yake na kafirta musulmi yanzu cikin bayanin shi kun ga a'a ba a kafirta musulmi dan sun yi zulubi mun wannan ko to ina ganin wato sai mu karanta wani abu na usulul din da'awash sai mu ciki da shi da'awash hakika ya bayyana